وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka a wannan dare da ya dace da daren biyar ga watan zulqa'ada hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku daren biyar ko? ko daren shida ne daren takwas yana gaba da na goko? na'am daren takwas kenan wanda daidai da shida ga watan shida miladiya dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine darasi na takwas cikin wannan littafi mai albarka littafin muwaffa wallafar al'imamu malik ibn anas al'asbahi rahimahullahu ta'ala yau za mu tashi babi na biyar babu jami'ul wuquti ko kuma ka ce babu jami'ul wuquti din yana iya dauka babu jami'ul wuquti babi da ya zama matattara na lokuta to da muna cikin kitabu wuquti salati ne matattara wanda ya tattara babobi game da abin da ya shafi lokutan sallah to a baya mun karanta babuka da suka shafi lokutan kowane sallah a baya to yanzu wannan babin zai zama kaman abin da ake kira hatsin bara to amma hatsin bara ɗin kuma a dai babin abin da ya shafi lokutan sallah ɗin, da aka yace babun babin da zai bayani dangane da jami'u abin da ya tattaro alukut abubuwa da suka shafi lokutan sallah daga nan ne za gane bahaushe ya ari kalman jami'a asalin jami'a larabci ma'anan jami'a da hausa shine matattara to idan aka ce wa makaranta jami'a za ga matattara ne da ya tattara al'umma mabambanta garuruka daban-daban ƙasashe daban-daban sai a ce jami'a to a nan ma daga an ce jami'ul wuqud wato matattara babi ne da aka tattaro maka hadisai mabambanta da suke magana da dangane da abin da suka shafi lokuta amma lokuta din na sallah da aka yace maka jami'ul wuqud kaga al wuqud din ya kawo maka shi ma'arifa ne bai kawo maka shi na kira ba bai ce babu jami'u qut ba a sai ce maka babu jami'u sai ce maka al wuqutu ma'arifa don dama tun farkon littafin ka san dama akan me ake magana a lokutan sallah to babu wani fa'idan a sake ce maka babu jami'u qutis salati domin da bai sa ma'arifa ba ya kashi da nakira ce jami'u qut to dole sai ya sa maka as-salatu a gaba ya ce maka babu jami'u qutis salati amma da ya cire maka wannan ma'arifa ya ce maka al-qut to babu fa'idan a ce maka kuma as-salatu domin shi ma'arifa ai ya nuna maka abu ne sananne a gare ka tunda ka fara karanta littafin sai hadisin yake cewa qala ni yahya an malikin an nafi' an abdullahi ibn umar na rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala allazi tafutuhu salatul asri ka annama wutira ahlahu wa malahu qala haddathani ya ce malami na Yahaya ya bani labari Yahaya dan waye na'am yahya dan lai amma uzuri ka rike to kai Yahaya dan waye ko ka faɗa ko a cire maka dakta sani ya Allahu akbar Yahaya bin Yahaya allai ka kwaci kanka to yahaya dan yahaya ya bani labari allai fi. shi kuma ya karbo daga malaminsa an malik daga al'imamu malik an nafi malik kuma ya karbo daga nafi maula abdullahi bin umar ko yantaccen bawan abdullahi dan umar an abdullahi bin umar shi kuma ya karbo daga malaminsa abdullahi dan umar silsilatul zahab kenan ai anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lalle manzon Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi yake allazi tafutuhu salatul asr wanda sallar la'asar take tsere masa ka annama wutira ahlahu wa malahu kamar wanda ya rasa iyalansa ne da dukkan da ya mallaka a duniya malamai sun yi maganganu dangane da abin da wannan hadisi ya kunsa suka yi saɓani dangane da wani irin asaran sallar la'asar ne kaga yace allazi tafutuhu salatul asr wanda sallar la'asar ta tsere masa sai aka yi magana lokacin ne tsere masa ma'ana yayi la'asar amma ba a lokacinsa ba kenan bayan lokacin ya riga ya wuce shi ake nufi ko kuwa ya samu sallan la'asar a lokacin amma bai samu a jam'i ba da aka shi kadai yayi da kuma cewa lokacin sallar la'asar ɗin ya yi kuma ya yi sallah ɗin a cikin jam'i amma bai samu ful jam'i ɗin ba wanne ake nufi a nan ne suka yi maganganu wasu malamai suka ce a nan ana nufin wanda ya yi sallar la'asar ɗin a lokacinta wacce take na zaɓaɓɓe amma ko ba a jam'i ba wato kayi tafi a lokacinta da ya dace ko a farkon lokaci ka kaga afdalul a'mali ne ai a farkon lokacin kai amma ba a jam'i ba suka ce to wannan hadisi yana magana akan ka asaran da kai kamar ka rasa iyalanka ne gaba ɗaya abinda malamai suke so ka gane shi ne kai ne kake da mata ko mata kake da ƴaƴa su biyar su bakwai su shida su uku kaga suna ɗauke maka cewa kullum ka shigo gidanka ka tarar da su baka zama kai kadai in baka gida hankalinka ba a tashe yake ba ko ka ga hadiri hankalinka baya tashi baka tunanin aina shanya kaza aina ajiye kaza a waje ko waya baka buga ka ce a duba kaza suna gidan sun san duk abin da zai zama matsala za su gyara kaga hankalinka ba a tashe ba in kaga mutum hankalinsa a tashe an yi hadiri to iyalan ba sa gida gaba ɗaya ba sa gida to gidan ba kuwa hankalinsa zai tashi ko kuma ya kasance tuzuru ne original to kaga hankalinsa a tashi kasan goro in ya tashi wanki iya wanda za a sa a ranar yake wankewa to kagan ya ga hadiri akwai tashin hankali ko yana ɗan kiwon wani saniyansa ko wani ɗan bunsurunsa ko wani ɗan akuyansa layya ya zo a samu a sayar a yi wa budurwa kayan sallah misali kaga dai hankali zai tashi amma mai iyali a gida hankalin shi baya tashi kaga waɗannan iyalan rufin asiri ne da haka ya Allah madaukakin sarki ya kira iyalinka a matsayin sutura ce gare ka hunna libasul lakum wa antum libasul lakum da ka wanda yake azib ai daidai yake da ka kira shi tsirara baka yi laifi ba daidai ne sunan shi ne dan ba shi da sutura ai kaga sunan shi kenan na yanka malam nuna ba da kai nake ba na Ka kaga yanzu wannan iyalin rufin asiri ne yanzu ba sai an je da nisa ba in kana so ka gane misali mutumin da yake da iyali fa idan ta yi tafiyan kwana ɗaya biyu yana ji a jikinsa in ka je ɗakinsa sai ka gane ba ta nan domin sun sangarta shi da yadda ya saba a goranta zai wanke har kwanan da ya ci tuwo. in ba haka ba za a samu matsala tsakanin shi da babar shi ko da mai sa mishi abinci a ita surutu ko za a wanke ya tara kwanuka za ka share ɗakinka kai kake rike ki na ɗaki kaga wahala ne to lokacin da ka yi aure an sangarta ka sharan za a yi tufafinka za a wanke za a yi mofin na ɗakin ko da yaushe ɗakin tsaf ka cire riga ka jefar a duk inda yake ka bada minti uku ba za ka ga ina yake ba an ji an ajiye shi an naɗe shi an ajiye shi inda ya dace to lokacin da ta yi tafiya na kwana kaɗan sai ka ji a jikinka sai ga ɗakin a warwatse shara ma sai a hankali kaza sai a hankali bare a ce ta yi yaji to sai hankalinsa ya tashi Anan zai gane fa'idansu duk da suna da mata ɗin dama hankalinsu bai cika ba amma kwana ɗaya biyun ka rasa su kuma sai ka ji ka rasa wani abu a rayuwanka sai ka neme su su dawo to waɗannan da suka zanto rufin asiri a gare ka sai a wayi gari a ce maka gaba ɗaya sun mutu ya za ka ji matanka da 'ya'yanka duk a ce wani asidan ya faru duk sun mutu kaga za ka daɗe kana jin zafi to ake so a gwada maka kaga sallan la'asar idan ka yi shi ko a farkon lokaci ne amma baka samu a jam'i ba to asaran da ka yi yana daidai da asaran mutumin da ya rasa iyalansa da ‘ya'yansa kakaf ya rasa su wani ukuba ta zo ta same su duk suka mutu kana ji ya yi asara ko to kai da ka rasa sallan la'asar a jam'i asaran ku ɗaya ne in za ka je ka mishi jaje ka fara yi wa kanka jaje in kana ana zuwa a yi ma wancan jaje kai ma ka zo a yi maka jaje shi yasa magabata suka ɗauki rasa sallan jam'i ba ƙaramin azaba ba ne ba ƙaramin haɗari ba ne da ka mutumin da ya fito sallah ya tarar an idar to gidan shi ake zuwa ana mishi jaje nan ake asalin ta'aziyya da jaje to ana nufin wasu malamai suka ce ana nufin kayi la'asar din a lokaci amma baka samu a jam'i ba to hadisin nan tana magana ne a kanta. wasu malamai suka ce a'a huwa an tafuta hu bi ghurubi shamsi ba wai ka rasa shi a jam'i ba a'a ya zama dai kayi sakacin da baka yi la'asar ba har rana ta faɗi ka san daga lokacin da rana ta faɗi an gama ƙurewa a wucewan sallan la'asar Sallan la'asar yana gama fita ne 'yan rana faɗi mun karanta tun a hadisin farko to suka ce mutumin da ya samu sallan la'asar a farkon lokaci ko da ba a jam'i ba suka ce ba da shi ake ba suka ce ana magana ne da mutumin da ya rasa sallan la'asar ɗin kulliyar wato har lokacin sallan ya fita rana ya faɗi bai yi ba sannan wai bayan faduwar rana ya ce zai a'a ya sani ya tafka mummunan wancan asara din to nan kuma sai ka iya ɗauko fatawan shekul islam Ibn taimiyya dangane da mutumin da zai irin wannan sakaci masalla ba zai sallan ba har sai lokacin sallan ya wuce gaba ɗaya sannan ya zo ya yi Ibn taimiyya ya ce ko kayan allah ba zai karɓa ba inda Allah maɗaukakin sarki yake maka uzuri shine in akwai uzuri na shari'a irin yadda ya samu annabi a yakin khandak ka ba sun tashi yakan kafirai ne har lokacin la'asar ya shige rana ya faɗi annabi sai na umar yace bari in yi la'asar dan ban yi ba annabi yace ni ma ban yi ba shaghalatna ani salati alwusta yace sun shagaltar da mu daga sallan tsakiya sallan la'asar annabi yace Allah ya tsine musu suka je suka yi sallar la'asar kaga yanzu wannan uzuri ne na shari'a bacci ya ɗauke ka baka farka ba sai bayan lokacin ya wuce wannan uzuri ne kana tashi kawai a lokacin sai kai amma uzuri ne kana wanke tufafinka kana guga kana sai da kaya kwastomomi sun ma yawa da kana ji a kira sallah duk a idar a jam'i an yi magana wallahi ina da uzuri kwastomomi sun min yawa wannan ba uzuri ba ne wannan asaran to za ta bi ka amma me yasa annabi ya ware sallar la'asar anan yafi bashi muhimmanci yace in ka rasa shi har lokacin ya shige asaran da ya hau kanka yana daidai da wanda ya rasa duk iyalansa gaba daya shine a nuna maka cewa a cikin salloli din sallar la'asar yana cikin sallah wanda yafi kowanne muhimmanci domin ai sallar la'asar mala'iku kaga suna halarta a sallan la'asar ne ake ɗaukan ayyukan bayi a kai wurin Allah maɗaukakin sarki to kaga muhimmancin la'asar ya kai wannan muhimmanci sannan ka dubi abin da Allah ke cewa zo ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitina ku kiyaye duk salloli sai ce wa salatil har ma da sallan tafiya yanzu da Allah ce hafi zo ala salawati ku kiyaye duk salloli ya isa ba sallan da bai shiga ba amma sai aka ware maka aka ce wassalatul wusta da sallan tsakiya kaga yanzu an ambaci la'asar ko biyu ne can an ambace shi a jam'i wannan an ambace shi daban to dukkanin abin da kaga an ambace shi a jam'i aka keɓe shi daban to shi ɗin na musamman ne kace ai an yi taro taro ya yi taro duk wani babba a ƙasan nan ya zo sai ka ce hadda shugaban ƙasa ai da ka ce duk wani babba a ƙasan ya zo ai ya shiga sai ka ce hadda shugaban ƙasa kenan me ake nufi shi shugaban ƙasan na musamman ne kenan shi din na daban ne da haka za ga a ƙur'ani sai Allah ambaci annabawa gaba ɗaya sai ambaci manzon Allah kuma na musamman don annama maka manzon Allah shi daban ne sai a ambaci littattafai da Allah ya saukar a dunkule sai kuma a ware maka alkur'ani da nuna maka shi na musamman ne to haka sallar la'asar sallah ne na musamman don haka yake cewa jin mutumin da sallar la'asar ta tsere masa ka annama wuta halo kamar ya yayi asaran iyalinsa ne a eh, kamar ya yi asarar iyalinsa da dukiyansa Na wa malahu dukiyansa wato duk abin da ya mallaka na dukiya a ce an wayi gari ya rasa su duka ka san dukiya a wurin ka yi shi abin da ka mallaka shi kake ganin shi dukiya shi ka bi jin zafin ka rasa shi to a ce duk dukiyan da ka mallaka da iyalan duka ka rasa su to da ka rasa sallan la'asar a lokaci ko ka rasa la'asar a jam'i ka rasa iyalanka da dukiyanka ya fi sauƙi ya fi sauƙi domin za ka iya maye gurbinsu nan gaba in iyalanka ka rasa kana iya sake aure inda rabo kana iya sake haihuwa dukiyanka kana iya rasawa ka ci gaba da nema kuma Allah ya baka amma idan ka rasa falalan la'asar dinnan har duniya ta naɗe yaushe za ka rama wanda ya wuce babu duk wanda za ka sake yi sai dai ka nemi na gaba amma wancan fa ka riga ka yi asaran shi a baya kenan da haka aka samu wani ruwaya wanda ya nuna cewa ana nufin har rana ta faɗi ne mutum bai yi la'asar ba shi ake nufi a wannan wurin sannan aka samu hadisin da manzon Allah yake cewa mina salati cikin salloli salatun akwai wani sallah man fatatu duk wanda wannan sallah ta tsere masa manzon Allah yake cewa kaman ya rasa fa ka annama wutira ahluhu wa maluhu wato wutira din ka dauko daga alwitir ne kai da iyalanka kuna da yawa ai idan ka rasa su da dukiyan ka zama me ka zama wutir ka zama daya shine ka annama wutira ahluhu wa maluhu kamar yayi asaran iyalansa ne da kuma duk dukiyan da ya mallaka a rayuwarsa gaba daya في حديث غبيت وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر فذكر له الرجل عذرا فقال عمر فافتع هذا الحديث ضعيف وانا حديث ضعيف نبي اندنت با ما يفدا تخريجكم yawo man me manqut manqut munqabe to me hadisi munqabe na ya tsaya akan tabi shine yanzu munqabe me mursal wanda aka tsallake shi munqabe tabi ya ji daga annabi tabi'i ya ce ya ji shi ne mursal ai to dama mun kabe tabi'i ya ce ya ji daga annabi mursal ba Yawa. yawwa bai ba na eh eh ne yanzu ka dawo ka sake fito da abun fili haka ake so bari mu zo ka'idan ka gani wa ni an malik kaga gaya haya dan ya hayar laifi yace na karbo daga malik an yi haya bin sa'id daga ya haya dan sa'id to a wancan mu kira da muka taɓa karantawa kafin mu fara karatun littafin ai mun ce a ajiye muzakiran can ka rika bibiyan ka'idan kar burin ka kai ka fahimci gundarin fassaran hadisi ya zama kana ɗaukan ilimi na hadisi wanda zai amfane ka a gaba mun karanta akwai wasu masu suna ya haya ya haya ya haya da suka yi ruwaya a wurin maliku kaga suna matsayin mai almajiran maliku ai a cikinsu akwai yahaya ɗan sa'i alƙasban ko to karka ga yahaya ɗan sa'in nan ka ce to alƙasban ɗin ne in ka ce alƙaɓɓen za ka wannan za ka wofintar da tunaninka don ka duba ya haya ɗan sa'id ɗin ya roito ne yanzu daga maliku ko maliku ne roito a wurinsa eh maliku ne roito a wurinsa ba kaga yanzu wannan ya haya ɗan sa'id ɗin kenan malamin wa malamin maliku to wani zai ci ha to a can kuma ya haya ɗan sa'idun alƙaɓɓan ai ɗalibin maliku ne wani ya ga wannan sai ce ga ya haya ɗan sa'id to wani ya gaisa ce kai akwai kuskure a wannan bugun ku goge ashe shi ya kwaba to matsalan ba haka bane wancan yahaya dan sa'id al da ka sani haka ne ɗalibin maliku ne maliku bai taɓa ruwaya a wurin sababbai shi a haka kuma yana cikin ulama'ul uljarhi wa ta'dil wanda suka zo da ilimin jarhi wa ta'dil ya haya dan sa'id to suna matsayi daya da irin su abin nan wane ne wanda aka kira shi da shugaban jirgiwar ta'adil a zamaninsa na sha faɗan sunan shafan damu wannan ya haya ɗan sa'id ɗin su yadda za ka bambanta shi da wancan wannan yahya bin sa'id sai ka ce al'ansari yahya bin sa'idin al'ansari za mu zo mu haɗu ne ka ji kuma yahaya ɗan sa'id ya ruwaito daga maliku karka ruɗe in ka ga wancan ya haya ɗan sa'id ya karbo a wurin maliku to ba wannan bane sai ka ce wancan ana nufin wa ya haya ɗan sa'idu ne kasban in ka ga kuma maliku ne to a wurin ya haya ɗan sa'idu to ana nufin wannan ya haya ɗan sa'id ne amma mai alansari sannan kuma a tabi'i shi wannan ɗin tabi'i ne to shi wancan tabi'i a'a maliku ma ba tabi'i ba bare wancan ya zama tabi'i wancan ba tabi'i bane wannan yahaya dan sa'id bin ansari tabi'i ne kaga tabi'i shine me shine wanda ya ga sahabi ai amma bai ga annabi ba to sai yace me anna umar ibn al-khattab lallai na umar dan khattab to ina ne aka samu inqibai din na'am yanzu yahaya dan sa'id din kaga tabi'i ko to ba ana nufin duk inda ka ji wani tabi'i ana nufin ya ga duk sahabbai ba fa ai duk tabi'i in ya taso ka ji an ce tabi'i ko sahabi daya ya gani yayi rayuwa da shi sunan shi tabi'i ne ba sharadi ne sai ga duk sahabbai ba da haka nan da aka ce maka Yahaya dan Sa'id tabi'i ne ya ga sahabbai akwai tarin sahabbai da bai gani ba bai rayuwa da su ko bai gansu ba a cikin sahabban da bai gansu bai rayuwa da su ba sayyidina Umar yana ciki to kaga yanzu bai hada Umar ba amma me yace anna Umar bin al-Khattab yanzu anna wannan ai harfin tawkidi kaga ya zo da magana ne na karfafa lalle Umar dan Khattab kaman me kaman a gaban shi akai amma ai ba su gamu ba to anan ne aka samu inqita'i din shine hadisi munqadi ai bai ga sayyidina Umar ba kuma yace lallai Umar dan Khattabi to wannan ne bata hadisin da aka hadisin sai malamai suka ba'afa suka ce hadisi ne da'ifi domin akwai inqita'i a ciki to yake cewa anna umar bin al-khattab lalle umar dan khattab in sarafa min al asr ya fice daga sallar la'asar abinda ake nufi da in sarafa kawai anan kace ya idar da sallar la'asar sayyidina umar ya idar da sallar la'asar falaqiya rajulan bayan ya idar ɗin sai ya haɗu da wani mutum wasu sun kawo a wasu ruwayoyi wai mutumin sai rina Usman ne amma shi ma ruwayan da ya nuna sai rina Usman ne shi ma bai inganta ba to shi hadisin kan shi ma bai inganta ba amma an samu wasu ruwayoyi da suka nuna cewa wani mutum ne dai ba a san sunan shi ba amma fito a wani kabila sunan kabilan kabilan hadida kabilatu bani hadida kabilan bani hadida a can wannan mutumin ya fito amma ba a kiyaye sunan shi ba sai na umar ya gamu da shi a wajen masallaci lam ya shahadi la'asar mutumin bai halarci sallar la'asar da aka yi a jam'i ba wato ba yi la'asar da shi a jam'i ba faƙala umar sai sai namun ya ce ma haɓa saka kai me ya tsare ka an salatul la'asar game da sallar la'asar an yi shi ba mu ganka a jam'i ba fazakara lahun rajulu uzura sai mutumin ya ambata masa wani uzuri da ya rike shi kaga uzuran da ya ambata a nan wani uzuri kenan uzurin sananne ne a wurin umar wanda yake karɓaɓɓe ne ta ina za ka ce sananne ne ka dubi uzuran da tanwini ya kawo tanwini wani lokaci yana ɗaukan ma'anan ma'arifa ba da ya ambata mishi uzuran uzuri wanda yake shari'a ta gamsu da shi wanda idan mutum ya fada cikin uzuri irin wannan dan bai samu sallah a lokaci ba ana daga mishi kafa uzurin ya zama karbabbe kenan ko ya ce bacci ne ya tsere eh, ya jashi ko wani uzuri dai wanda yake makbulan shar'iyyan a karɓe yake a shari'a to ya ambata mishi wani uzuri wanda yake dan ka kasan ba in ba uzuri bane ka kasan umar sai kai duka faƙala umar sai sai da umar yace, ce ka rage mudu ka rage awu wailun yau mai lil mutsaffifi na shine ka rage mudu kenan me wato ka yi ƙoƙari ka rika samun sallah a jami'i wato yanzu ana so a sake nuna maka muhimmancin la'asar ɗin duk da uzurin shi karɓaɓɓe ne amma me falalan la'asar ɗin ya kai rashin dai ya same shi to fa mudun shi ba zai samu cika kamar yadda waɗanda suka same shi a farkon lokaci kuma a jam'i suka samu ba don ko da uzuri ne na bacci ya tafi da kai ka farka lokaci ya wuce kaga na farko za ka yi lokaci ya wuce na biyu a jam'i ba za ka iya riskan falalan sallah a farkon lokaci ba zai yi ba za ka iya riskan falalan sallah a jam'i ba zai yi ba kaga dai duk da haka ɓaffafta ladan da ake samu cikakkiya kai baka samu ba qala yahya sai yahya dan yahya laifi kenan yace qala maliku sai al imam maliku yace kenan me kaman imam malik yanzu yana comment akan wannan hadisin yana ta'aliki akan wannan hadisin maliku yace wa yuqalu kuma dama ana to an kaji an ce wa yuqalu wato yana nufin larabawa suna cewa li kulli shay'in wafa'an wa tadfifun kowane abu da ka sani wafa'un yana da yadda yake cika wata tsufifin akwai kuma yadda yake raguwa daga cikansa kowane abu za ka ji an kai wannan abun fa yau ya cika wani lokaci kuma cika ji an ce kai wannan abun yau kan bai cika ba sosai to kenan kowane abu akwai lokacin da yake cika akwai lokacin da kuma baya cika wa ni an malik an yahya bin Sa'idin, annahu kana yaqulu innal musalli la yusalli salata wa ma fatahu waqtaha wa la ma fatahu min waqtiha a'zamu Au afdalu min ma ahlihi wa malihi wa ni an malikin kuma ya zanta mini daga malik malik kuma an yahya bin sa'id daga yahya dan sa'id wa yahya dan sa'id na ba al-ansari annahu kana lalle shi wannan yahaya ɗan sa'id da ansari ya kasance ya kulu yana cewa innal musalli lalle mai sallah la salata tabbas yana salatar sallah wa ma fatahu waqtuha kuma wa ma fatahu waqtuha kuma abin da ya tsere masa yanzu ma nan ana korewa ne ko tabbatarwa ne korewa ne a nan ko tabbatarwa nafiya ne ko tabbatarwa wato lalle mai sallah yana sallatar sallah wa ma fatahu waqtuha tabbatarwa ne kenan to me zai dauka me za a fassara kenan ah. eh, rayu makabul ba makarba ba fa huwa raddu na wato wa ma fatahu waqtuha lokacin ta din bai tsere masa ba kenan dai yayi sallah a cikin lokaci lokacin bai tsere ya fita ba kaman ka ce sallar la'asar ɗin ya yi ta a cikin lokacin wa ma fata ha lokacin ba ta tsere masa ba amma ko ba a farkon lokacin bai e eh, ba dai a farkon lokacin ya ɗau sallan ba amma kuma lokacin dai bai tsere masa ba a dai lokacin ake wala ma hu? amma kuma ɗan lokacin da ya tsere masa daga farko ɗin zuwa inda ya ɗauki sallan nata misali yanzu ga a zahar azhar yanzu ai tun kafin sha biyu da rabi azhar ya shiga mutumin da ya azhar karfe sha biyu da rabi ai azhar yayi mutumin da ya karfe ɗaya azhar yayi wanda ya dauki azhar yana yi karfe biyu ai ba ka ce yayi sallah ba a lokaci ba a cikin lokacin yake sallah amma me wa ma fatahu min waqtiha abun da ya tsere masa tun daga lokacin shigan sallah har zuwa lokacin da ya dauki sallah. a'azam ladan wancan din yafi girma akan wanda yake a yanzu kenan mutum ya dauki ga lokacin sallah ba farkon lokacin sallan bane amma dai a lokacin na'am a lokacin yake kar ya zo kuma yana harara yana cewa ai yanzu ne lokacin waɗancan 'yan ƙarfe ɗaya suna tallafa a lokaci ba a'a kai dai ka ce asaran da kai daga ƙarfe ɗayan zuwa ƙarfe biyun ladan shi da kayi a lokacin ladan da zaka samu ya fi na yanzu girma da haka lokacin can da ya tsere maka na farkon lokaci zuwa lokacin da kai ka tashi sallanka to asaran da kai na wancan lokacin ladan ya fi girma au afdalu ko kuma yace ladan ya fi falala min ahlihi falalan da yawan ladan ya fi falalan min ahlihi wa malihi iyalansa da dukiyansa wato iyalanka da dukiyanka ladan da ka yi asaran shi a baya da zaka same shi to darajan shi an hada da abun duniya to hatta ya fi iyalanka da duk dukiyan da ka mallaka a duniya kenan fa yanzu wani ishara yake maka a fakaice da ka asaran sallah a farkon lokaci a again gara ka asaran dukiyanka da iyalanka gaba ɗaya ga yanzu maganan waɗancan ɓangare na farko da suke cewa ana nufin wanda ya sallan la'asar ɗin ba a farkon lokaci ba to kaga zai hau nan kenan ya yi sallan amma ba a farkon lokaci ba to asaran da ya rasa da ya ɗauka a farkon asaran nan da ya rasa fa to ya fi asarar rasa iyalansa da dukiyansa gaba ɗaya kaga wannan yana nuna maka girman da kuma falalan yin sallah a farkon lokaci kenan qala yahya qala malik man adraka alwaqta wa huwa fi safar fa akhara as-salata sahiyan aw nasiyan hatta qadima ala ahlihi annahu in kana qadima ala ahlihi wa huwa fil waqti falyusalli salatal muqimi wa in kana qad qadima wa qad zahaba al-waqtu falyusalli salatal musafir li'annahu innama yaqdi mithla alladhi kana kana alayhi qala malik wa hadha al-amru huwa alladhi adraktu alayhi an-nas wa ahla ilmi bi baladina wa qala malik الشفق الحمرة التي في المغرب فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب وأنه صفته al الإمام malik fatawa ne dan mun faɗa tun farkon littafin in kana son littafin da ya tara maka fatawoyi na magabata to in ka samu littafin muwatsa to ka samu ɗaya daga ciki ƙala yahaya yahaya ɗan yahaya allai ɗin ne ya yi magana ya ce ƙala maliku ya ce malamina al'imamu maliku ya ce kaga wannan ba bukatan ka ji sahihi ne ko da'ifi dan fatawa ne yadda kake jin malamai suna fatawa to yanzu wannan ma fatawa ne maliku ya ce man adrakal wakta duk wanda ya riski lokacin sallah wa huwa fi safarin amma yana a halin bulaguro a halin tafiya ka kama hanya kana zuwa taraba kana cikin mota sai lokacin azahar ya kama ka to kaga kana cikin hanya ne lokacin yayi fa akhara salata sai jinkirta sallah sahiyan aw duka dai mantuwa din ne sahiyan shi ake cewa rafkanuwa nasiyan muke cewa hausa to amma me bambancin rafkanuwa ne da mantuwa na hausawa na mala yakubu ne na ba wa tsawata mala abdulmominu kana nan mai ka wakilci mala yakubu na'am eh. wanda zai zo nan gaba ne mantuwa Eh. Eh, <laughs> to shi ma rakwaduwan da mantuwan duka da ya wuce kenan to ba mu samu bambancin ba kenan To me ya rakwaduwa ga malam yusuf mani malam yusuf ban hango ka wannan fata wannan fatawan naku ne ha za fannukum za a duba kamar me? kilimewa nasiyan kuma shi ne mantuwa na'am watakila ya dauke haka ba don kaga ai yanzu da aka fiye sujudu su jadar rafkanuwa kaga mutum yana sallah ne sai rikici ko amma ko ba zai dauki rikicewa ba ai shi ma mantawa da ka'a hudu sai biyu kaga mantuwan ne ko da ya tuna ba zai tsaya abin ba zai tashi ya karo sauran to amma dai hausawa za ku je ku sake bincikawa in ji tunani ya gagara sai a samu dattawa a san so kanku kwanya ne to yake cewa to kana cikin mota ko kana kan hanyar bulaguro da lokacin sallan ya yi sai baka saya sallah ba amma dama fa kana da niyya in lokacin sallah ya zaka tsaya a wani gari ka yi sallah wata kilma tun da ka taso ka auna lokacin in na je gari kaza zan tsaya in yi sallah amma sai ka manta kawai hira ne koya sai kai ta tafiya ga lokacin ya shiga sai kai ta tafiya baka tuna ba hatta badima ala ahlihi har ya dawo wurin iyalansa wato wai kana hanyar tafiyan fa dawowa kake daga garin da kake kaddara taraba da muka dauki misali kana dawowa ne a hanyar taraba sai lokacin sallan azhar ko la'asar ya kama ka baka tsaya ka yi sallah hanya ba dan mantuwa sai da ka dawo garin ka ka zo cikin iyalanka sai ka tuna la ai ban yi azhar ko la'asar ba sai ka tuna to yanzu fata wanda ake so a yi maka za ka rama a matsayin kasaru ko za ka rama a matsayin sallan gida kasu wannan matsalan ana yawan tambaya a kai shi ne abinda maliku ya ɗauko shi ya ce jami'o kotu salati ɗin yi. sai maliku ya ce annahu lalle yadda al'amarin yake in kana ɗadima ala ahalihi in ya kasance ya dawo wurin iyalansa wa huwa fil ana cikin lokacin wato lokacin da ya bai gama ƙarewa ba in azahar ne azahar ɗin ƙaddara ya shiga sha biyu da rabi ko karfe ɗaya saura kwata ko ma karfe ɗaya misali ya zo cikin iyalansa karfe biyu ko karfe biyu da rabi ko karfe uku duk dai la'asar ai bai shiga ba ana cikin azahar ɗin to kaga yanzu ya zo cikin iyalansa har yanzu ana cikin tan na azahar ne to a nan yake cewa fal yusalli salatal muqimi to zai yi sallah din ne a matsayin sallan mazauni kamar yaya mazauni zai kul a zahar ke yawon shi na abin da ake ne mazauna gida ai dama mai suke sallah raka'a hudu ne to yanzu ya zo ana cikin tan na yan gari ai to zai sallan yan gari zai cika sallah raka'a hudu zai sallata wa in kana qad qadima in kuma ya kasance ya zo wurin iyalansa wa qad zahabal alwaqtu lokacin kuma ran lokacin sallan ya riga ya wuce ka zo gida karfe 3 da rabi ka zo gida karfe 4 ka zo gida 4 da rabi ko karfe 5 ka ga yanzu ba a lokacin azhar lokacin la'asar ake to azhar din in za ka sallace shi a yayin da yanzu ka zo garinka amma ka zo garin fa lokacin sallan ya riga ya wuce gaba daya to a wannan lokaci fali salli salatul musafiri zai yi salla ne sallan matafi kenan zai rama ne a matsayin kasaru domin yanzu baki ne na garin da ya bari to zai rama ne a matsayin kasaru yadda ka gafata wannan haka Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen ya bada irin wannan fatawa cikin littafinsa na Fiqhul Ibadat da haka za ka rama shi ne a yadda ka zo garinka to tun da lokacin ya wuce to za ka rama shi ne a yadda za ma za ka yi a can a matsayin ƙasaro to za ka rama shi a gida a matsayin ƙasaro ɗin ne li'annahu domin shi inna ma yabdi mislan zai kana alaihi zai rama ne daidai da yadda sallan yake kan shi domin sallan ƙasaro ne kan shi to ba zai biya shi a matsayin sallan gida ba idan kuma sallan gida ne ba zai biya shi a matsayin sallan kasaru ba zai biya shi ne da gwargwadon yadda sallan ya kasance a kan shi ƙala maliku sai maliku ya ƙara da cewa wa hazal amru wannan al'amari da kaga nayi fatawa akai na ce ga yadda zai rama sallah huwa allazi adraktu alaihin nas akan haka na riski mutane suna yi to akan haka na riski mutane suna yi karka ji su maliku da malamai su kafata su ce haka mutane suke yi ka ɗauka yau kun ga addini a yadda ga mutane ana haka ake maliku ma gargajiya ne ba haka ba ne a haka da aka bata mutacen malikiya malikiya a ji a ɗebo al'ada sai a jingina wa maliku ta san kowa ɗebo dattin shi sai zai raba maliku kowa ɗebo ƙuran shi sai raba maliku aka baban bolan can ya ɗebo wancan da ta zagi annabi aka ce ta yana ta ƙoƙarin a ba ta kariya kashe ta ba daidai ba sai yana ta fakiya da maliku to kaga makaryaci kenan ba duk bola za a yaba maliku ba idan suka ce maka mutane malamai suke nufi ba da kan ka zo ka ce musu wane ya fi ce ban san wane ba in ya taka ban san wane ba kenan wane ya jahili ne wa ake sa shi a mutane Na kare imamul bukhari an zo aka takar maka Allah ga fatawa daga wane sai ta to ai ni ban san wane ba wani wanda ya shahara da wa'azi da malanta ni ban san shi ba kenan me yake nufi ko a wurin ku ne malami amma a wurin ma mai wa'azin turmi ne ba malami bane da aka aka ɗebo hadisai da isnadan ƙarya sai a jawo bukhari sai ce ban san sai a fasa da dariya bai san ilimi ba ashe yana nufin in na ce ban san wani ba kenan ba mu san shi a layin malamai ba kenan me a layin jahilai yake so ba kowa ke sa su a layin malamai ba mu a yau ne kowa ɗebo ya iya zafi da surutu da ban kaura sai a sashi a layin malamai a yi takniyaha su inda kana da hayaniya da yawa abinda kake saɓanin ilimi ne kato ba a saka a layin malamai domin ilimi daban yake da haka yake cewa haka na riski mutane a kai sai ce wa ahalar ilmi bi baladina da malaman garinmu to ka san al'imam malik mun taɓa wani ishara a baya amma matsala ce mai zaman kanta sai da shekul islam ibn taymiya ya rubuta littafi musamman akan mazhabin maliku da malikiya in ka karanta littafin za ka fahimci abu wato shi maliku duk hujja da zai bar duk bata wanda zai bayar in ba aya sai hadisi in ya tashi ba da fatawa ya rasa aya ko hadisi akan matsala to kawai zai jingina da abinda malaman garinsu yake suke kai to wani gari maliku yake ai madina ne kaga madina kuma shine birnin ilimi nan annabi ya kare rayuwarsa da ka sai aka wayi gari babu inda ake da yawan malamai sama da garin madina to kaga sai zama madina shine matattaran ilimi to sai zama in mas'alan da bai ga hadisi aka ba sai zuba to malaman madina akan me suke kai e su akan mas'alan nan suna kan kaza sai ce to abinda malaman madina suka tafi akai Shi ne hujja don me na farko ilimi yana wurinsu? na dusu suka rayu da annabin ai ko ba hadisi mai yawa sun ga annabi yana yi ne suka yi to don haka hujja ne a wurinsa, kuma wani abu ne magana ne mai karfi kaga maliku yana da hujja wa kala maliku Al'imamu maliku maliku ce a shafaku in ka ji kalman a shafaku mun sha karanta shafaku A shine al-hurmuratu wannan jaja jaja allati maghrib wacce take yamma in aka yi magariba wannan jaja-jaja ita ce ashafa to ba a sallan insha sai ta bace gaba daya fa'iza za a batul humra idan wannan jaja-jaja ta tafi ta bace faɗaɗu wajabar salatul isha to lokacin sallan ita ta wajaba sai a yi salla wa min waqtil maghrib ta riga ta ka ta daga lokacin sallan magariba kenan wa ne an malik عن أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة yake cewa haddasani an malik malik an karbo daga maliku kenan maliku daga nafi nafi yace lalle abdullahi dan umar umiya alaihi wata ran sai ya suma fa zahaba aqluhu gaba daya hankalin sa ya tafi ai wanda ya suma kaga ba hankalin tattare da shi fa lam yaqdi salata da yazo ya farfado bai rama sallah ba ne kawai wannan asari ne sahihi ya inganta wato matsala ɗaya ne kawai in bacci kake yi kaga ai hankalinka ba a maganar cewa hankalinka da a wannan kana bacci ne amma su ma kaga wani lokaci ma sai a ɗauka ka mutu ne bacci in ka farka duk lokacin da ka farka za ka yi sallan da ya tsere maka amma in mutum ya suma in ya farfado a lokacin sallan bai kure ba zai yi sallah amma ya suma bai farfado ba sai da lokacin sallan ya wuce an shiga lokacin sallah na gaba sallan can da ya tsere masa a lokacin da yake suman to yanzu da ya farfado tun da lokacin ya wuce to babu ramakon sallah a kan shi kaga hujja karar shi ne gashi ya faru da abdullahi dan umar in dai suma ne ka suma da azahar far ka farfado lokacin azahar bai wuce ba to zaka yi sallah zaka yi lura kai sallah amma ka suma da azahar ka zo ka farfado lokacin la'asar to sai dai ka yi alwala ka yi la'asar amma a zahar ba za ka rama ba don lokacin kai kan baka duniya baka lahira in bacci ne shine za ka rama bala maliku al'imamu maliku ya ce wa zalika fi ma nura wallahu a'lam annal wakta qad zahaba wa qara malik ah, maliku yace wato malik yana sake maka fito maka da magana ne wa zalika abin da yasa aka ce ba zai rama sallan ba shine fi manura cikin abin da mu muke hangowa inji maliku da muka hanga yasa abdullahi dan umar ya haka shine me wallahu a'lam duk da dai Allah shine mafi sani annal waqta shine lalle lokacin sallan kada zahaba ai ya riga ya tafi shi yasa aka ce me ba zai rama ba fa amma man afaqa amma mutumin da ya farfado daga suma fil waqti a lokacin sallah din ya farfado ka suma karfe 1 ka farfado karfe biyu, kaga dai ana azhar to kaga mutumin da ya farfado lokacin sallan bai tafi ba fa innahu yusalli shi kan fa zai yi sallah in ya tsere din ne shine ake maganan ba zai yi ba amma in ya farfado da sauran lokaci to zai yi sallan to akwai hadiri za mu tsaya anan, nan abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya fi mana subhanakallahu allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am na'am